Hajiya mana! Ka san dai cewar na zo na kawo maka kuɗaɗe ko? To. Yawwa kuma ina da shaidu na takardun da duk kuɗin da na lissafa na baka. Dan haka san na baka. To su muke bukata. In kuma baka ba abin ta maslaha ba. Ni mun san ta inda za mu biyo ma za mu haɗa ka da alƙali za mu kai karaka. Ni da nake da aiji Muhammadu Abubakar Adamu lafiya in dai magana ce ta hukumar 'yan sanda ai shi ne shugabansu to zan je in same shi in shaida mar. to ni kuma wallahi zan yi magana da kai da kanka wallahi baka isa ka fito daga gidanka kai yawo ba ka san dai ai sai da ka binne jaki da ransa ko da kai da wannan kuka haɗa kai ko wannan ka turo min muka binne jaki da rai ka san an yi a garin nan sannan kuma ka san sai da na hana ka kai sallar la'asar ka san an yi kuma ai ka san akwai lokacin da na na kulla nama ya zo ya karba ije ya kai maka ka ce ka ci tsakar dare karfe hudun dare ka san an yi to wannan nama da ka ci ka ci naman buri eh buri eh. eh. kwarai kuwa munafikin Allah babu inda bai sani ba inda malam yake yake zama ka fito mana da inda malam yake wallahi wallahi ka ba ka ga abin da zamu maka wallahi yalla bai sai ne sati guda ko uku ma ban gan shi ba ina can daji da yabo ba gunguna Allah malam rufe mana baki officer sai ka ga abubuwan da a cikin gidan nan da na shiga na wani abubuwan ka gani ma dole ya dauke hankalin mu mata mana kaman gidan aljani gidan namu ne gidan aljani shut up my friend kai likita ne ka je ɗebo magunguna me kake gani mafita game da yaron malam wajen fitowar sa yi barista wato belin yaron nan ya gagara na rantse da Allah ba za a sake shi ba kuma rashin mutunci yanzu nan muka sa kafa ni da kai wallahi ashe ban sani ba kai dama katan boka ne ban sani ba macucin mayaudari kawai to in gwada wulakanci da rashin mutunci ki shigo min har cikin gida ki zo ki daukan min mutum ki tafi da shi wallahi ba za a sake shi ba sai ka kawo kanka idan baka ga kanka ba ya ta zama a wajen sai ma ka zauna inda kake Karata ni! wata shari'a sai a lahira